Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zango FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sada sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi takwas ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Gani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a jihar Maryland da ke nan Amurka. Ana sa ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci lardin Newfoundland da Labrador a kasar Canada yau Lahadi daga nan ta nufi yankin arewa da tekun Atlantika. A can Hong Kong kuma 'yan raji masu muradin dimokuraɗiyya sun tattaru a wajen wani ƙaramin ofishin jakadancin amurka a birnin a yau lahadi a yayin da suke ƙoƙarin ganin ƙasashen duniya sun matsawa beijing lamba To a cikin shirin namu na yau za ku ji a Najeriya watanni takwas da suka wuce jami'an tsaro sun damƙe masu garkuwa da mutane 1,154 a fadin tarayyar ƙasar sannan kuma za a ji rahoto a kan bikin da aka kaddamar na dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar Zamfara. Bayan haka za ku ji inda jirgin saman kamfanin Max ya yi saukar gaggawa da alhazai fiye da 500 a Muna kuma tafe da rahoto akan yunkurin da wata hukuma take na taimakawa 'yan gudun hijira a jihar borno sannan kuma za ku ji shirin idan kwaya ta narke fa wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta uni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Gani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a Camp David wato wani keɓaɓɓen wuri don shugaban Amurka. A wasu jerin sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Asabar da yamma, Trump ya bayyana cewa ya soke shirin ganawar a Camp David da ke jihar Maryland ba tare da bata lokaci ba, biyo bayan wani harin bom na mota da aka kai a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyyar kisan mutane goma sha biyu ciki har da wani sojan Amurka. Shugaban ya kara da cewa idan har 'yan Taliban ba za su iya amincewa su tsagaita wuta ba a wannan muhimmin lokacin da ake ganawar neman sulhu har ma suka kashe bayan Allah guda goma sha biyu. To ta yiwu ma ba su da karfin ikon da za a yi wasu shawarwarin cimma wata yarjejeniya mai ma'ana da su. har nan da shekaru nawa suke so su yi ta yaƙi a cewar Trump. Waɗannan saƙonnin na Twitter da Trump ya rubuta tabbas ba a yi zatonsa ba a game da batun shawarwarin da ake ci gaba da yi a birnin Doha na ƙasar Qatar tsakanin jami'an Amurka da 'yan Taliban, abinda ƙungiyar mayakan ta bayyana a matsayin mai muhimmanci a cewar David Sedney, muƙaddashin shugaban jami'a Amurka da ke Afghanistan. ana son ran mahaukaciyar guguwar dorian za ta kusanci lardin newfoundland da labrador a kasar Kanada yau lahadi daga nan ta nufi yankin arewa da tekun atlantika ana kuma sa ran guguwar ta dorian za ta ragu sosai ƙasa da ƙarfin guguwa a yau lahadi a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta amurka guguwar ta dirawa gabar tekun kanada jiya asabar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma iska mai karfin gaske da har suka janye wato wani babban karfen gini da suka kai shi gefen wasu gidaje da ake ginawa a halifax babban birnin lardin na nova scotia Kamfanin samar da wutar lantarkin Nova Scotia ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa mutane 300,000 a birnin Halifax mai yawan al'umma 400,000 su ne suka kasance babu wutar lantarki a daren jiya Asabar. Kafin guguwar Dorian ta isa Kanada, ta bi ta kan yankunan kudu maso gabashin jihohin Massachusetts da Maine da ke Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Siraji masu muradin demokradiyya a Hong Kong sun tattaru a wajen wani karamin ofishin jakadancin Amurka a birnin yau Lahadi a yayin da suke kokarin ganin kasashen duniya sun matsawa Beijing lamba biyo bayan watanni ukun da aka kwashe ana zanga-zanga da wani lokaci ma ta rikide ta koma zoma Miliyoyin jama'a sun hau kan titunan Hong Kong a cikin makonni goma sha hudu kenan suna zanga-zanga. wani abu da ya zama kalubale mafi girma ga china tun bayan da birtaniya ta mika mata yankin a shekarar 1997 an dai fara wannan zanga-zangar ne sakamakon wani mataki da yanzu ma aka soke wanda ya amince a kai masu manyan laifuka china don su fuskanci shari'a abinda 'yan adawa suke gani kamar wani mataki ne na beijing na kwace 'yancin yankin mai cibiyar hada-hadar kudade ta ƙasa da ƙasa. Ɗanban mutane wasansu ɗauke da tuta Amurka sun tattaru a wani fili a birnin na Hong Kong. Daga nan suka tattaka zuwa wani ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa. Suna yin kira ga shugaban Amurka Donald Trump akan ya taimaka ya 'yantar da birnin. Wata babbar jami'a a jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Birtaniya ta yi murabus daga mukamanta saboda ba ta tunanin da gaske firayim ministan kasar yake game da cimma yarjejeniyar ballewa kasar daga tarayyar turai. Sakatariyar harkokin ayyuka da fansho Amber Rod ta faɗa a yammacin jiya Asabar cewa ba abin da Boris Johnson ke yi na ganin cewa an cimma yarjejeniyar fita Birtaniya daga tarayyar turai. babu wata hujja da ke nuna akwai yarjejeniya a cewar Ms. Rudd. Ta kara da cewa babu wasu shawarwari da ake yi a hukumance yanzu haka. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A Nigeria Inspector General na 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai bayan ganawarsa da masu ruwa da tsaki a kudu maso yammacin kasar da cewa an samu nasarar kama masu garkuwa da mutane fiye da dubu daya a kasar kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoto. A lokacin da yake ƙara ci gaba da bayani, Sufeto Janar Muhammad Adamu ya ce an ceto 'yan Najeriya 837 waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan an samu nasarar kama makamai 1,356 a hare-haren da jami'an tsaro suka kai a faɗin ƙasar. Haka zalika an kama harsashe To wannan yana nufin ana samun nasara kenan wajen dakile rashin tsaron nan kwararre a sanin makaman tsaro na ƙasa da ƙasa kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities Kabir Adamu ya yi nazari. Akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'ummar ba tare da wani tanadi ba ba ta da ilimi na boko ba ta da ilimi na addini to in har za a magance wannan matsalar kamata ya fara tunkara suke a yi san hanyar da za a wa'anda ke da sauran rabo a jawo ah, sannan cikin cikinsu har dai ganga gangan su waɗanda su sun yi zurfi a ciki a dau matakin tsaro a kansu to kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba abinda da turanci ake ce ma criminal justice system shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a ko mai karfin sojan da zaka yi amfani da shi ko amfani da 'yan sanda idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu an tabbatar da cewa ya yi laifin nan a hukuntar da shi wanda shi ne zai zankama ma horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wanda yake shiga to zaka ga matsalar ba a magance ta ba kwararru na bayani cewa ta'addanci na da alaƙa da sauyin ɗabi'a musamman idan an yi la'akari da yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu farfesa otaki osana alananan na jami'ar abuja yana cikin masu irin wannan tunanin so a magantauna babe a talawa na kan so in ana recruiting ko in ana zaben su jami'in tsaro a da ina muka sani za a je kauyuka a sami sarki a san waye ne wannan za a doke shi a san zuriyansa a san ina ya fito da sauransu za a san tarihi mutumin nan cikeke kafin a doke shi aikin eh, tsaro su jami'un tsoron cin hanci ya shiga rashin adalci ya shiga rashin gaskiya ya shiga to shi yasa sukan bar kasace su wahala yawanci ana kakkashe mutane yawancin kashe-kashen din sun san da shi sun san wadanda suke kashe-kashe sun su ma suna da ama ciki to rashin adalcin din kenan rashin aikata ababen da ya kamata su yi din kenan rashin kuma su yi aiki sun da ya kamata kenan to shine damuwa to sai dai a lokacin da yake nazarin yadda za a daƙile matsalar tsaron a kasar nan da ma nahiyar baki ɗaya tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa dr mike omeri ya ce akwai gazawa a fannin shugabanci wato shugabanci tana da abin da ya kamata ta yi a wannan harkar kuma abin da nake nufi shine ko martanin da muke bayarwa da sauran maganganun da muke yi muna yin sa a karkace kuma ba ma yin sa a coordinated wato dukkan mu a ce muna magana da murya ɗaya kin ga idan mun nuna cewar kanmu ba haɗe ba bisa ga yadda muke magana to duk wani dan ta'adda ko wani mai son ta da rikizi zai samu hanya ya shiga so abin da ya kamata a yi a gani na shine wayannan kasashen ya kamata su samu wata tsari na yadda za su yi magana da jama'ansu da al'ummansu gaba daya tsarin nan kuma zai nuna zai taimaka wajen tabbatar da ko 'yan ta'addan nema kan kansu da sauransu za su sami wani guzuri wanda zai nuna cewa abin da suke ba mai kyau bane kuma zai taimaka ma sojoji da sauran mayaka da suke daji don su san cewar jama'ansu al'ummarsu na tare da su maganan da za a yi nan da nake cewa ya kamata a fara yi zai sa jama'a ma su saya a bayan gwamnatinsu da 'yan sandansu da sojojinsu da suke bakin daga so wannan kuma ba wani abu ne mai wahala ba idan ainiya a yi shi manya-manyan kasashen duniya suna da irin wannan tsarin mu a nigeria babu yanzu ma muna kokari kenan da wasu yan uwana masu wanda suke ɗan experience sauransu mu ga cewa an taimaka an fito irin wannan kundin tsarin da zai sa mutane um, zai taimaka wajen wayar da kan jama'a akan abin da ya kamata su in ba ka ba wannan shanin tsaro yana nema ya hana mutane zuwa gona. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara inda gwamnan jihar ya yi bayani akan manufar bikin cika kwana ɗari ba tare da an taɓa kowa a jihar ba. Ga Murtala Faruk sanyin na da ƙarin bayani. Alhamdulillahi yau ga Fulani ga 'yan sa kai ga 'yan banga ga manoma ga hausawa duk waje ɗaya domin murna an cika kwana ɗari ba tare da an taɓa kowa ba. gwamnan jihar zamfara muhammad bello matawalle kenan sa'ad da yake jawabi a wajen babban bikin cikar kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin jihar a garin gusau wanda aka yi wa taken bikin dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar wace ta kwashe tsawon shekaru tana fama da tashe-tashen hankula biki ne da ya haɗa hancin dukkan bangarorin da suka dade suna yaki da juna musamman 'yan sa kai da kuma fulani 'yan bindiga da suka ce sun ajiye makamansu wani daga cikin 'yan bindigar da suka ajiye makaman da ya buƙaci a sakaye sunansa ya bayyana farin cikin yadda da suka sami sukunin shigowa birni suna biki bayan kwashe tsawon lokaci mai tsawo suna zaune a daji wato da fulani suna a guraren an bi su ana kashe su ana kone masu gurare da sauransu dai an ga dabbobin ma ana kashewa daga nan kuma sai allah ya mallaka mana makamai muka bi su wanda suka yi mana wannan abun suka kore mu a gurarenmu muna raramawa a gwamnati ta shiga tsakani gwamnatin da ta cike ta nuna ita ba ruwanta da filari amma yanzu tun da an samu canji mun dena, mun aje makamai kuma za a miƙa su insha Fulani 'yan bindigar da dama ne dai suka mika makamansu ya zuwa yanzu a karkashin shirin sulhu da afuwa na gwamnatin jihar makaman da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Usman na Nagogo ya gabatar da su ga gwamna Matawalle a wajen bikin. In the light of this, Your Excellency, I now hand over to you sophisticated, dangerous and killer rifles for your attention and future guidance. Gwamnan ya yi alkawarin fito da shirin samar da ayyukan yi ga matasa a jihar domin kaucewa komawa 'yar gidan jiya. Aka haka kuma ya yi wannan gargaɗin ga duk mai neman yin zagon ƙasa ga tsarin na sulhu. Idan mun yadda da zaman laya tsakanin mu da Allah muke so, to dole a dawo da makamai domin kowa ya samu kwanciyar hankali. Don haka ina kira ga duk 'yan banga 'yan sa kai duk wani wanda ke da makami ya tabbatar da ya samu ciyaman na karamar hukumar mulki ko dpo ko sarkin gari su hannunta wayannan makamai gare su kahin wata biyu idan wata biyu ya cika ba dawo da su ba jami'an tsaro za su bi gida-gida ana fito da su a wannan lokaci idan an kama ka da makami to kana zama a matsayin mugu ne kai ba ainihin son a yi sulhu ba haka kuma a wajen bikin gwamnatin jihar ta rarraba sababbin motocin sintiri da ta saya domin tallafawa dukkan rukunoni na jami'an tsaro a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya a gaida murtala faruk sanyin na sai kuma amina kamfanin jiragen sama na max air ya tsallake rijiya da baya yayin da jirgin kamfanin ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman na mina lamarin da ya yi matukar tayar da hankalin alhazai da ke cikin wannan jirgi mustapha nasir batsari ya aiko mana da karin bayani To alhamdulillahi a jiya dai da safe ranar Asabar jirgin matsaya ya taso da alhazai sama da ɗari biyar daga Jidda zuwa Mina. Hmm. Kuma jirgi da ya zo ya samu wani irin yanayi na hadari na ruwan sama mai karfi da iska. Hmm. To kuma dai duk da haka dai saboda kwarewar matukan jirgin suka yi kokari suka sauka da jirgin lafiya lau. Hmm. Sai dai yayin da yake sauka din a fiffike guda ya dan karkace iska ya kada shi hmm. a kan san abin ka da na'urar bature. A iska ya kada shi sai ɗaya daga cikin injin din ya dan karci ita wannan hanya ta jirgi da ake kira runway. Amma dai wannan bai jawo wata fitina ba ba matsala jirgi ya je ya yi ɗakin inda ake tsayawa da jirage ya sauke alhazai lami lafiya kuma daga cikin wannan abin da ya faru babu wani alhaji ko kuma wata hajiya da ta ji ciwo to alhamdulillah dai mun yi murna komi lafiya lau su hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta najeriya ncaa da kuma masu binciken hadari sun zo sun duba jirgin sun yi aikin su tun jiya asabar sun koma sun ce babu wani abu ba wani abun damuwa daga cikin wannan abu da ya faru ana kuma shi jirgin za a gyara shi a cikin cikin lokaci za a ɗauke shi a tafi da shi a cigaba da jigila alhazan nan. Na'am yanzu kana ga zuwa ko yau Lahadi ko gobe Litinin za a iya tada wannan jirgi ya koma inda Allah ya da in Allah ya da cikin awowi kaɗan jirgin nan zai koma inda ya fito ya ci gaba da aiki shi insha Allah. Na'am hankali ya ɗan tashi sosai musamman waɗanda ke nan filin jirgin sama na Mina suna ganin kamar jirgin nan dama yana da 'yan matsala ba a duba shi ba sosai kafin a taso me za ka ce ga masu masu irin wannan bayanai. To alhamdulillah ka san ita rayuwa dama dole kowa da irin yanayin da zai dauki abu idan ya faru amma dai babu magana tashin hankali a ciki. Hmm. Domin shi kanshi wannan jirgin a cikin wannan hidimar ɗauka alazan da aka yi akalla ya yi sawo kusan kusan hamsin. Hmm. To saboda haka inda jirgi bai lafiya ai ko da sawo biyar ma bai iya yi. Hmm. Ka gani kuma duka jiragen kamfanin ma sayan nan kowa ya san jirage ne lafiyayi masu kyau. Kuma in ka lura shi ne kamfani na farko a Najeriya da ake ba alhazai masu yawa yake ɗauka kusan shekaru goma ko sha biyu da suka wuce. wuce haka ake duk shekara ko a bana ma haka aka yi kuma haka za a ci gaba da yi insha Allah banda wannan jirgin akwai wasu jirage yanzu haka ma magana da nake maka jirgi daya ya taso da safiyar nan safiyar Lahadin nan ya taso da alhazan jihar Niger su sama da ɗari biyar su ma kuma ina ganin magana nan da muke da kai jirgin ma ya riga ya sauka nan mina zai aje wannan alhazai kuma duk sauran da suka rage za a ɗauko su a dawo da su gida lafiya insha Allah. A gaishe da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma bari mu je jihar Borno inda shugaban sake farfado da yankin arewa maso gabashin nigeria da ake kira North East Development Commission ya ce nan ba da ba jimawa ba hukumar tasu za ta magance matsalolin da 'yan gudun hijira yanzu haka ke samu samun mafuka a sansanin daban-daban a jihar. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. shugaban hukumar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zarci wasu sunan na 'yan gudun hijira a cikin garin maiduguri don ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki alhaji alkali ya ce wannan batu na matsalan 'yan gudun hijira abin damuwa ne kwarai da gaske wanda dukkaninsu a wannan hukuma yakan hana su bacci wanda ma shine dalilin da yasa suka zo don ganewa idanunsu game da irin halin da waɗannan mutane ke ciki da kuma irin hanyoyin da za su bi don tallafa musu cikin gaggawa mu ji ta bakunan irin waɗannan 'yan gudun hijira game da irin halin da suke cikin kamar haka watan mu yawa ba mu samu abinci ba na biyu mun tafi gwana mun tafi mai noma tukun abin mai noma mun samu kudi wannan mun zo za mu saya abin da za mu ci. ok noman kudi kuke zuwa kudi? eh, eh noman kudi haka mu bukaram ba su bari mu dinga zuwa mutane mu abinci abinci mu yau watan kudu ban samu ba Allah ya takame ni takame kanu abincin kuma mun fita a jejima boko haram sun kashe mu ja da sakaren jama wani mutane sun kashe da a galamari kun je noma ne eh sun je sun tafi noma ne eh noman kudi ne hmm. sun kashe me su nonan kam da muke ciki custom house kun mutanen ina ne eh, akwai na jiko akwai na mofa akwai na kan daga amma mu joro cirin mofa hmm. abin da ya dame mu ba hmm. ba mu da kaya ba mu sutura kuma ba abinci yau kai wata biyar ba mu samu abinci ba me su nonan kam da muke ciki eh kai mutum ina ne ni mutumin local ma na mafana ci da kansa ma fes abinda muke fahimta ba mu da shi na biyu ba mu da dakuna na uku ba mu da sana'a to kuke ku samu abincin da za ku ci tunda kun ce ba ku samu abinci eh yanzu haka presently da akwai wanda suna tafiya daji ana kore su me suke zuwa yi a daji kace suna zuwa daji suna zuwa daji saran itace shirin ma yanzu an rufe ana kashe mutane oh, kamar an boko haram suna bin su kenan ana bin sosai ma ba na wasa ba eh. me suna wannan camp na IDP camp muna ah. damuwa muwa yana da yawa ba aiki yi ba kuma kasuwanci kuma mun fara noman ma sun kama na zuciya mun sake dawowa gida an kama mana yan mata sun je itace an kama guda shida biyu guda goma sha uku aka kama uku sun dawo goma an tafi da su har yau ba su dawo ba. Eh, kun daina zuwa noma kenan a jeji? Eh mun daina zuwa dan mun je jeji muna kallon Boko Haram sun muna guduwa mu dawo. To ko me shugaban sake farfado da shi a arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Alkali zai ce game da abin da ya gane wa idanunsa? Mun zo mun gani abin da ke faruwa babu na mutum zai ce su yi hakuri abin da ya ah, ba daɗi abin da Allah ya kawo kuma ba mu da za a yi sai mu addu'a dai Allah ga karshen sa kamar akwai kukawa da wasu suka yi a wannan kam cewa ba sa samun abinci mm. kamar ku a kumance kuna da shiri ne na taimaka waɗannan mutanen da kayayyakin abinci ko kuma abin da ya shafi muhallin su ne kawai sosai ma muna da shiri muna da shiri to kamar yaushe za ka musu wannan taimakon eh, nan da ba daidai ba za a gama nan insha Allah Hajiya ya bawa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno mu dama ba mu zauna ba akwai abin da muna faɗa advocacy mu je kungiyar majalisin dunkin duniya tun ba WFP ba masu bada abinci tun da suka zo gaba daya hankulan mu ya koma kansu hatta shi yasa garin ruwa ya kwashe hankalin mu bai je can ba. Hajiya ya bawa kulo kenan shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayyana irin yunkurin da suke yi wajen wajen taimaka waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu kansu cikin wannan halin kankanin kayi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ah, to a gaida haruna dauda biyu Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 22 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da wakilin Mahmud Ibrahim Koryai da Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Shugaban ya yi ƙarin haske a kan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na ƙasashen Afirka suka gudanar. a abuja babban birnin tarayyar najeriya akan yadda za su magance matsalar tsaro da safarar muggan kwayoyi a nahiyar mahmud gareka galibi kasashen afirka to sukan bulo da wasu abubuwa musamman irin wannan inuwa to amma za a tattauna Eh, a ce za a yi kaza za a yi kaza kuma a ƙarshe sai ka ji abin ya kwaranye zuwa wani lokaci ba tare da wato an ɗauki wani matakin da aka tsara za a cimma ba yaya kake ganin waɗanne matakai kake ganin a irin wannan yanayi tunda abin nan an bujiro da shi yana da nasaba da sha'anin tsaro a tsakanin kasashen afirka musamman afirka ta yamma yaya kake ganin eh, za a wato kare afkuwar kwarin wasu ko kuma a manta da shi bayan wani lokaci. To, kasan akan duba abubuwan da suka faru ne da can baya don a tunanin da za a gyara abin da za su iya yiwuwa nan gaba don kada su faru din. Ita wannan harkan kwaya din ta fara ne tun lokacin Colombia lokacin Pablo Escobar wanda ke shugabancin wata kungiyar kwaya da ake kira ah, Medellin Cartel da kuma wani rodriguez gracias shi kuma yana da kali katel wanda yan kwaya ne manya mashahurai da su kudi ya masa yana kwaya suka rasa inda za su yi su da ba su iya sa a banki ba sai suka fito da wasu hanyoyi na wankin kudin a je a sai a yi kasuwanci a sai kamfani a kamfanin ko kuma na mota ne ko kuma na kudi ne ko na safaran abubuwa dai na musayan kuɗi dukansu a so da in an kama su ce a mufo yan kasuwa ne ba kwaya muke ba mota muke saidawa aka fara irin wannan abin har ya kai ga su madalin katel din sun sa kuɗi mai yawa wajen biliyan 133 a cikin bankuna na america aka wanke kuɗin kuma sai aka sake dawowa da su colombia to shine to wayannan matakan ɗaya daga cikin matakan shine ce ita wannan ah, inuwan da za a sassa wa'annan bayanai na sababbin metals da aka kirkiro da su na wannan na gaya maka hmm. sannan su kuma jami'an tsaro wanda suke airport da wanda suke border da wanda suke wajajen ruwa da kuma da suke cikin nan gida gaba daya koya masu sababbin hanyoyi don a kama wayannan mutanen masu wayannan abubuwan sannan na biyu kuma a yi doka wanda duk za a sa ya zama dokan duk ɗaya ne na wayannan kasashen afirka kowanne akwai wannan na akwai wasu kasashen afirka da ba su ma da irin wannan maganar wankin kuɗin ba su san su ba don bai riga ya fara zuwa wajen su ba so in aka samu wannan inuwan sai duk kowanne a cikin dokokin su ma a sassa masu wayannan abubuwan su yi su a doka ya zama ana ba ka je kwanan nan mashi shugaban sana magana ta nayin afirka za su samu samu kuɗi iri ɗaya ko mm. sabon kuɗi wanda yin afirka duka za mu yi eh, afirka ta yamma ecowas ba ecowas eh mm. to irin wannan ake so a sa cika zama kowa suna inuwa ɗaya ne afirka ana abu ɗaya gaba ɗaya ana musayar bayanai ana musamman bayanai tsakanin su eh, mm. eh Najeriya tana fama da kalubale iri-iri musamman ta fuskar ababen nan na sanya maye dama can akwai waɗanda suka yi suna sun yi kuɗi da harkar nan ta sai da ababen maye da haka ma wasu ake cewa kamar suna nema su fi ƙarfin hukumomi irin naku saboda ƙarfin da suke da shi ta yaya kake ganin cewa za a kassara ko za a karya lagon waɗanda suka yi ƙarfi da sha'anin ƙwaya ɗin nan a najeriya misali e to ka kama akwai sashi na biyu na dokan ta kirkirar hukumar yaƙi da shaye-shayen kwayi wanda ta ce in aka ɗaure mutum aka samu hukunci gaban alkali aka ce mutumin na ɗaure shekara goma ko shekara sha biyu to duk abin da ya mallaka ta fannin kwayan nan su ma za a kwace da kuɗaɗen shi ne da gidajen shi ne da komai mallaka za a ɗauka cewa kudin kwayan ne ya saya wannan sai a kwace su su zama mallakar gwamnati su kudin a su gwamnati da kadarorin dukansu a yi gwanjin su a saida a sa cikin ajiyar gwamnati a mutane aiki ta wannan kenan sai kuma akwai sashi na na goma sha biyar na money laundering act ita doka na wankin kuɗi ita ma ta tanadi hukunci mai yawa kan wanda so saboda haka kamar hukumar abu biyu muke a lokaci daya in muka kama mutum da kwaya muka samu hukunci wajen alkali sai kuma mu sake neman kuma wani kuma hukunci kan eh, wankin kuɗi da kuɗaɗen da ya mallaka don mu kwace kuɗin a sa cikin asusun gwamnati. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar. yanzu a madadin bakon namu dr ibrahim abdul da kuma wakilin mahmud ibrahim kwari da ya hirar da shi sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu kammala shirin namu ga maryam ta dawo da labarai amma a takaice a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a Camp David wato wani keɓaɓɓen wuri don shugaban Amurka. ana sa ran mahaukaciyar guguwar dorian za ta kusanci lardin newfoundland da labrador a ƙasar kanada yau lahadi daga nan ta nufi yankin arewa da tekun atlantika to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da suka hada shirin suka kuma bada umarni da injiniyanmu na yau zubair ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 24 heures sur 24, VOA.